ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya muna kuma yaba masa wanda shine ya ba mu dama za mu ci gaba da karatunmu da muka saba yi a wannan masallaci wanda da ikon Allah mun gama karatun usulus sunna na imam ahmad ibn hanbal kuma muka ce insha Allah idan mun dawo za mu fara karatun al'adabul mufrad na al'imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah da muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya samu dace ya kuma ba mu ikon fahimtar abinda yake ciki na hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma yadda malamai suka saba karantar da mu shine idan aka zo za a yi wa karatun littafi akan so a fara gabatar da muqaddima a takaice game da shi mawallafin littafin kamar yadda muka yi lokacin da zamu fara usul sunna za ku tuna mun yi bayani a takaice akan tarihin Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah dan haka insha Allah yau ma abin da ya sawaka za mu faɗa na tarihin Imam Imam Imam Bukhari wanda yana daga cikin ɗaliban imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal alaihi rahmatullah wanda malamai sun shaida masa cewa kamar da alhafin ibn hajar ke cewa game da shi ke cewa imamu duniya fi fiqhil hadith idan kana neman wanda ya san fiqhun hadithi ya san ma'anonin hadithi yake iya istinbati ya fito da hukunce-hukunce daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama to duniya ta sallawa imamul bukhari to wane ne imamul bukhari ana masa lakabi da abu abdullah wato kuniyarsa kenan abu abdullah sunansa muhammad ismail bin ibrahim bin al-mughira bin al-ahnaf al-ju'fi al-ahnaf ana ce mai al wanda asalinsa bakarise ne ba kuma musulmi ba ne to amma yaransa almugira shi ne wanda ya musulunta ba kuma balarabi ba ne bakarise ne kamar da muka bayani saboda haka imamul bukari shi kanshi ba balarabi ba ne imamul bukari asalinsa bakarise ne amma kakansa na uku shine wanda ya musulunta wanda ake cewa al-mughira kamar da kuke Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-mughira shi mughira shine kakansa na uku kenan shine ya musulunta a hannun wani bawan Allah ana ce masa al-yamanul ju'fi al-yamanul ju'fi cikin musulmai ne na garin Yaman waɗanda suka fita da'awa suka je garin Imam al-Bukhari suka sa mutane suka musulunta to na daga cikin malamai akwai wanda suke da mazhaban cewa idan mutum ya musuluntar da wani to zai samu dangantaka zuwa gurin shi ta hanyar alwala mun san abin da ake nufi da alwala wato almunasara az-zahira wal mahabba ya zama to akwai taimakekeniya akwai soyayya akwai kuma gado tsakanin su to ta hanyoyi uku ake tabbatar da alwala na farko akwai yanta bawa duk wanda ya yanta bawa to idan bawan nan ya rasu shi zai gaje shi shi yasa zaka ji idan mutum wani lokaci in ya yanta bawa sai a ce mai maulansa kamar da ce Umran maula Hussein to Uthman eh, maula Uthman Uthman shine ya yanta shi saboda haka inda zai rasu to Usman shine zai ci gadan shi kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta yanta Barira sai zamanto wala'in barira yana ga aisha ita za ta gaje ta to ana tabbatar da alwala ta hanyar yan tabawa. wasu malamai suna tabbatar da alwala ta hanyar tahalufi ya zama to akwai yarjejeniya tsakanin mutane za su taimaki juna idan wani abu ya samu wa'annan ya same su hanya ta biyu kenan akwai malaman da suke ganin idan mutum ya musuluntar da wani to za a tabbatar masa da wala'insa shi yasa ake ce ma imam bukhari maulahumul ju'fi ba wai dan ba wai bane bai da alaka da su sai ta hanyar musulunci saboda wanda ya musulantar da shi ba ju'ufe ne dan yaman to shi yasa ake ce masa alju'fi dan haka ka ga ba balarabe bane kuma idan ka dubi waɗanda ma suka tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗayan su babu balarabe ciki imamu muslim ba balarabe bane abu dawud da sujistani ba balarabe bane imam tirmidhi ba larabe bane imam abi imam an-nasa'i babu larabe bane dukkan su dai ba larabawa bane amma Allah ya yi amfani da su wajen tare ko kuma tsare sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka al-mughira shine wanda ya musulunta sannan yaransa Ibrahim shi kusan ba a san wani abu game da shi ba kamar da Al-Hafiz ibn Hajar yace amma baban Imam Bukhari malami ne wanda ya yi yawon neman ilimi ya yi karatu gurin imamu malik ibn anas imamu zarar hijira wanda garin makka da madina babu irin shi kuma a zamanin shi kakar ba a samu malami wanda ya ansa sunan malami da kai imam malik ba to baban imam bukhari ya yi karatu gurinsa kamar yadda ya karatu gurin hamadu bin Zai, shi ma hamadu bin da wani babban malamin hadisi ne a kasar Basara. wanda har ake buga misali da wanda zai je karatu a gurinsa sai a ce ayyuhal talibu ilman iti hammad bin zaid taktabis ilman wa fiqhan thumma qayyidhu bi qayd in zaka karatu ka je gurin hammad bin zaid in ka samu gurin hammad bin zaid zaka samu ilimi mai tarin yawa to ba zaka ka rubuta ilimin da ka samu gurin shi to bawon imam bukhari ya karatu gurin sa ya haɗu da abdullahi ibn mubarak wanda abdullahi ibn mubarak duk wanda ya san abdullahi ibn mubarak ya san shi ma wani a babban malami ne shi ma wanda wannan zai nuna ma kadar ko kuma iman baban imamul Buhari, kuma tarihi ya nuna mutum ne wanda ke da arziki kuma a lokacin da ya zo zai rasu yake cewa wallahi duk dukiyar nan da na tara ban san akwai wani dukiya ko dirhami ko dinari da na samu ta hanyar shubuha ko haramun ba babu ko ɗaya saboda duk wannan dukiyar da na tara na tabbata babu haramun a ciki babu shubha a ciki saboda mahaifin imamu bukari kenan shi kuma Imam bukari ya rayu ne yana maraya saboda baban shi ya rasu yana yaro karami saboda ya girma ne a karkashin kulawar mahaifiyarsa mahaifiyarsa ita ce tare ne shi ita ce ta tarbiyantar da shi da shi da ɗan uwansa wanda ake cewa Ahmad saboda aka imamu bukari ya tashi ne a maraya wanda hakan ke nuna cewa dan mutum yana maraya baya nuna ba zai samu cimma burin shi na duniya ko lahira ba kamar da suke cewa babu maraya sai rabu to tabbas wanda ya zama maraya shine wanda ya zama to marayan ladabi da ilimi laysa al-yatim alladhi qad mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi kamar da suke cewa ba wanda mahaifinsa ya rasu shine maraya ba maraya shine wanda bai da ilimi bai da ladab bai da adab to wannan shine maraya kaga Imam Bukhari ya tashi yana raya amma kuma ya zama ana buga misali da shi a duniya kuma wani abin da abin mamaki da ya faru da Imam Bukhari shi yasa ake son mutum in zai yi aure to ya nemi mata ta gari saboda maman Imam Bukhari tarihi ya nuna tana da bota mai ƙarfi tana da bota sosai imam Bukari lokacin da yake yaro ya Allah ya jarabce shi da makanta ya makance yana yaro mahaifiyarsa ta rinka addu'a tana addu'a tana roƙa Allah madaukakin sarki al-imam iya kawo wannan a cikin uh, i'tiqad ahli sunna wal jamaa naka ababin da yake makana kan karamatul awliya cewa zama haifiyar ta nace da addu'a sai ta gani a cikin mafarkinsa sai ta ga annabi ibrahim alaihi salatu sai annabi ibrahim ya ce mata ya hadihi inna allaha fadarar da ala ibniki basarahu li kathrati du'aiki ya ce manna matan Allah ya maida ganin yaron ki saboda yadda kika nace kina ta addu'a Allah ya maida mata ganinsa kuma ta tashi da safe ta je gurin yaron ta ga ya fara gani alaihi rahmatullah saboda haka kaga idan mutum zai ya zama to gida an gina gida ne bisa bisa tsoron Allah da ilimi to haka Imam Bukhari haka ya tashi kuma tun yana yaro Allah ya sanya masa san haddan hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam tun yana yaro tun yana koyan karatu da rubutu inda ake cewa al-kuttabu inda ake kai yara su je karatu su iya rubutu su fara karatu dai elementary to tun lokacin ya samu shauki na haddace hadisai shi yasa ko da yake shekaran nan ƙasa da shekara goma ya zama yana zuwa ya zauna gaban malamai yake cin gyaran malamai yana shekara goma sha ɗaya ya je gurin wani malami ana ce mai addakili babban malami ne a garin bukhara imam bukari ya zauna a gaban shi ranar nan malamin nan sai ya fito sai ya kawo hadisi daga abu zubairu an ibrahim imam bukhari sai ya ce masa ba haka ba ne ce kan shiru yaro ka zo kana ka zo majalisin manya zaka ka sa baki cikin harkar manya ya mai tsawa ya ce ya eh, yi shuru imamu bukari ya ce ba haka ba amma in kana da inda ka rubuta hadisin nan ka je ka duba za tabbatar ba haka ba malamin nan kuwa sai ya tashi ya shiga gida ya buɗe littafin sa ya duba sai ya fito ya ce to ya menene daidan abun Yace ce Zubairu ne ba abu zubairu ba azubairu ne zubairu nan kuma zubairu bin adi daga ibrahim ya ce gaskiya ne haka yake tun yana yaro saboda haka Allah ya sanya masa ƙwazo na hadda kuma ya sauƙaƙa masa hadda shi yasa ana maganar haddan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam imamu bukhari aya ne wajen kaifin basira da kuma kaifin hadda ba kaifin haddan ba kawai hadda fahimta Allah madaukin sarki ya hore masa shi yasa ya zama ko da ya je kasar bukhara a kisan nan kasan bagdad a kisan nan da ta shahara game da jarba wanda 'yan bagdad suka mai saboda ya yi karatu ya yi rubutu sai ya shahara kowa na son ya ga wane ne imamul bukhari saboda ka duk kasan da imamul bukhari ya je duk garin da ya je mutane za a taru ana son a samu hadisi daga gare shi to amma kuma duk inda ya je kuma ana son a jarraba shi a ga menene gaskiyan magana saboda labarin shi ya yaɗu imam al-bukhari baya karanta littafi sau biyu sai ya haddace duk hadisan da ke ciki akwai lokacin da ya ne neman ilimi a ƙasar basra kamar yadda wani wanda ake ce ma alhashidu bin isma'il ya fara ya ce mun je mun nemi ilimi tare da muhammad bin isma'il al-bukhari duk inda muke zuwa muke zagayawa imam al-bukhari baya rubutu muka yi kwanaki sai mu ga imamu bukhari baya rubutu mutane suna rubutu shi kuma kallo yake yi malamai suna ba da hadisai suna riwaya shi kuma kallo yake yana sauraro da suka ga abin ya musu yawa sai suka ce kai wannan abin naka gaskiya wannan kaman ka zo yawon kallo ne me za a zo makaranta kai ba ka rubutu ba ka rubuta hadisai sai dai kawai ka kalli malami ya ce ai babu komai babu matsala suka ce me ina akwai matsala da suka nace suka nace ya ce to shi kenan wai hadisan naku guda nawa ne ku fito da su duka duk hadisan da aka yi guda nawa ne aka fito da su aka irga an haddatar da su hadisai dubu 15,000 hadisai wanda aka karantar da su riwaya kuma ga shi sun rubuta shi ya ce to duk hadisan nan kakaf zan karanta muku su yadda suke a jere kuma ya karanta musu shi daga ɗaya hannu biyu hannu uku hannu ƙarshe daga baya kuma sai suka koma wannan sai ya ce a'a ba haka bane wannan sai ya ce haka ne sai ya ce okay to shikenan sai ya gyara shi nashi rubutun daga haddan Imam Bukhari kuskure ɗaya bai samu ba saboda ka labarin shi ya yaɗu wannan wani irin halitta ne Imam Bukhari saboda ka duk inda ya je ana son a zauna gaban shi aji me zai faɗa wani irin halitta ne ana son a gan shi shikenan sai ya je kasan Baghdad malamai zaratan malaman Baghdad guda goma sai suka ce to za mu jarabce shi za mu gwada shi muka kaifin haddar shi da gaske ne ko ba gaskiya ba ne sai suka tattara hadisai ɗari kowane malami an ba shi hadisai goma amma hadisan nan ba lafiyayyu ba ne kowane hadisi da ya zo da isnadin shi sai a cire wannan isnadin sai a kawo wani matani sai a ɗora masa hadisi na biyu sai a cire wannan matanin sai a kawo wani matani a jona isnadi gashi nan lafiyayyen isnadi sanannen isnadi amma abin da ya doka na matani ba daidai ba ne, wani abu ne daban shi kenan sai Imam ya zo ga jama'an gari an zauna cikin masallaci ana son a ji me zai faɗa, me zai kawo na ilimi malaman nan goma sai suka ce to kafin a fara muna son mu tambaye ka ko waɗannan hadisan da muke da su ko ka san su ko baka san su ba kasan wannan imtihani ne yana faɗin cewa na san guda ɗaya za a ce makaryaci ne shi kenan ƙaryar shi ya tabbata sai malami na farko sai ya karanto hadisi na farko imam bukari sai ya ce la'a a ariku ban san shi ba akwai wani sai ce e sai ya karanto shi da isnadin da matani sai ce ban san shi ba na uku ban san shi ba na hudu ban san shi ba baya karawa kan haka ce ban ban san shi ba jama'an gari sai aka zama to irin an karaya wannan shine dama buharin da ake magana hadisai goma ko ɗaya ma bai sani ba su ba san abin da malaman suka yi ba su kuma malamai wanne yana kallon juna yana kamar mutumin nan da ya gane abin da muke amma haka dai suke ta karanto hadisan nan har suka karanto hadisai ɗari duk imam bukhari na cewa ban san su ba ban sani ba ban san wannan ba sai da suka zama sai ce to amma ga hadisin na farkon da ka kawo isnadin na farkon da ka kawo matani shine hadisi na biyu a gurin wani isnadin ka na biyu yana dauke da matani na uku gurin wani isnadin na uku yana ɗauke da matani na biyar a gurin wani sai rinka mai da hadisan inda suke kowanne alhaji ibn hajar al-asqalani yace ba abun mamaki bane ya zama imam al-bukhari ya san cewa kurakurai ne hadisan nan yadda suka zo yace ba abun mamaki bane amma abun mamaki shine ya zamanto kawo na farko da jin kuskuren da suka yi har ya haddace kowane hadisi da matanin da yake da ya dace da shi yace wannan shine abun mamaki ya zama to karo na farko a yayin da ya ji kuma ya mai da kowane hadisi inda ya dace da shi yace hadisi na goma matani na goma gurin wani shine matanin ka na kuma ya mai da kowanne haka yanzu wannan da za a ba mu hadisai guda uku yanzu a ce ka mai da kowanne gurin shi sai a dade a nan gurin ana ta bubbugawa to imamul bukhari mutum ne wanda Allah ya sauƙaƙa masa haddan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa su da dama yakan je ya zamanto ya jiyo hadisi a wani gari baya rubuta shi har sai ya koma bukhara sai ya je rubuta shi babu kuma wanda ke sakkan cewa lalle yana da karfin haddan da zai yi haka imam bukhari kuma ba wai ilimin ne kawai ya tara ba imam al-bukhari mutum ne mai ɗabi'u masu kyawu yana da kyawawan ɗabi'u ba wai ilimin ne kawai ba a'a har wajen mu'amalansa da mutane mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a mutum ne mai sauƙin kai mutum ne mai girmama mutane yana girmama ɗalibai yana kuma matukar karrama ɗalibai idan su zo neman ilimi a gure shi duk da ƙwazon da yake da shi wanda za a ce to kila bai da dama da zai samu ya mu'amalanci mutane ko wani abu amma imamul bukhari mutum ne mai kyawawan ɗabi'u wanda haka ake son malami ya zama ya zama to mai ba da karatu mai kuma karantar da karatu ta hanyar aikin shi da ɗabi'unsa kuma imam bukari mai yawan ibada ne imam bukari yakan sauke alkur'ani cikin karatun dare imam bukari kan sauke karatun yakan sauke alkur'ani cikin kwana uku kuma malamai sun ce wani lokaci imam bukari kan sauke kur'ani cikin rana ɗaya zai sauke alkur'ani daga alif daga daga fatiha zuwa nasi zai karanta cikin hatunan da imam al-bukhari ke yi amma kuma duk da haka kuma bai hana shi haddace hadisai ba imam al-bukhari ke cewa na haddace hadisai sama da dubu ɗari biyu ingantattu sama da dubu ɗari sannan kuma na haddace waɗanda sun inganta ba sun kai dubu ɗari hudu hadisai waɗanda ba su inganta ba duk na haddace su saboda yadda Allah waɗauki sarki so kame ibada kuma sallan dare da kuma sallan nafilfili kuma imam bukhari ƙarshe ne ba ilimin kai tsaye bane a ilimi ne wanda ake aiki da shi kamar da Qur'ani yace amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhir wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab ilimi mai amfani kenan ilimin da zai sa mutum yayi aiki ya sallan dare ya kiyamul layli yana azumi wannan shine ilimin amfani kamar da Qur'ani ya tabbatar wanda ke miƙewa cikin dare yana sallah yana tsoron Allah yana kaskantar da kai yana tsoron lahira yana kuma fatan ya samu rahamar ubangijinsa to wannan abin da ilimi mai amfani ke sawa ke shi yasa imamu bukhari in yana sallah baya ya komai ba abin da yake kallo akwai ran ake ce yana cikin sallah rina ta ɗane shi yana cikin sallah rina nan na ɗanen shi amma bai ko irin ya nuna cewa yana da wani damuwa bai yi ba har ya ɗi da sallar shi daga baya ce wai ku duba mu wai menene abin da ke ciwo na ne aka duba aka gare nan nan ta dane shi so goma sha bakwai a jikin shi gurare daban-daban amma kuma bai motsa ba yana cikin sallah so da imam bukhari mutum ne wanda ya hada tsakanin ilimi da aiki da ilimi kuma imam bukhari na da littattafai masu yawa wanda ya rubuta na daga cikin manyan littafansa shine sahihul bukhari kamar yadda ya shahara wanda ya samu suna al-jami' al-musnad as-sahih min ayyami rasulillahi sallallahu alaihi min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa ayyamihi wannan shine sunan sahihul bukhari amma abin da ya shaharar shi shine sahihul bukhari wato ingantaccen hadisan da imam bukhari ya tara amma abin da ya so shine hadisai wanda ya samo su daga cikin hadisan nan ingantattu kamar yadda ya ce na haddace hadisai sama da dubu ɗari biyu ingantattu to ba dukkaninsu ne ya sa cikin littafinsa ba shi yasa ya al-jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar wato an takaita su ne ba hadisai ne duka ingantattu aka saba akwai wasu hadisai da suka inganta amma ba a sa su cikin littafi ba min umuri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi da sunnoninsa wa ayyamihi da kuma kwanakin da yayi irin tarihi da kuma ya kokon da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tara a cikin littafin wanda malamai sun yi ittifaki bayan qur'ani babu littafin da yake shi inganci kamar yadda imamu suyuti ya faɗa wa laysa fil kutubi asaffu minhuma ba zal qur'ani wa li hadha qaddima babu littafi wanda ya kai bukhari da muslim inganci kuma littafi wanda aka fara wallafawa wanda ya tattaro hadisai ingantattu kadai shine sahihul bukhari wa awwalul jami'i bi iktisari ala sahihi faqat al bukhari wanda ya fara rubuta hadisai ya takaita akan hadisai ingantattu kadai to shine Imam Bukhari sannan daga muslim daga nan shi ma Imam Muslim ya zai tattara hadisai ingantattu kadai a cikin littafin wanda hadisan nan duk wanda ya bauta wa Allah da su muna fatan ya to ya samu dace Imam Bukhari a lokacin da yake rubuta hadisan nan yace babu hadisai guda babu hadisin da na saka cikin hadisai sama da kusan 700 yace amma babu hadisi daya da na saka cikin littafin nan face sai da na istikhara na roki Allah ya bani zabi cewa wannan hadisin zan saka shi a cikin littafin nan sannan kuma kafin yi haka kuma sai na yi wanka sannan in sallah raka'a biyu sannan in rubuta hadisin cikin sahih bukhari yace saboda haka na sanya ma wannan na sanya wannan hadisin wannan hadisin da na tattara su na sanya su kamar hujja tsakanina da Allah wa sarki saboda haka Imam Bukhari yana da sahih Bukhari wanda shine mafi littafi mafi inganci bayan ƙur'ani sannan kuma yana da wasu littafai waɗanda ya rubuta su kamar wannan littafin da zamu karanta al mufrat wanda ya tattaro ladubba wanda ya kamata a ce musulmi su ɗabi'antu da su wajen mu'amalolinsu wajen ibadojinsu wajen zikirorinsu yadda ya kamata musulmi ya rinka ɗabi'a da sauransu imam bukari ya tattara su akwai babi ko littafi a cikin sahihul bukhari wanda yake magana akan al'adab to amma imam bukhari sai ya ware waɗannan hadisan shi yasa yace masa al Kamar mufrad kaman afradahu ne min sahihul bukari, ya zakulo su ne cikin sahihul bukari? wasu kuma daga cikin hadisan ba su kai sharadin ya sanya su a cikin sahihul bukari bukhari ba amma kuma ana buƙatan a san su ayi aiki da su shi yasa sai ya sanya su a cikin wannan littafin to ka littafi ne mai matukar muhimmanci kamar yadda Sheikh Abdulrahman bin Yahya al-Muallimi yake cewa na daga cikin abin da ya kawo rauni ga al'ummar musulmi da kuma musulmai baki daya umuman a duniya ababe ne kusan guda uku na farko yadda aka shigar da wasu abubuwan da ba su cikin addini aka mai da su addini na biyu raunin da mutane suka samu wajen yaƙini game da abin da ya tabbata cikin addini mutane suna da rauni abu ya tabbata cikin addini amma ana ganin ba shi ne mafita ba ana neman mafita a wani guri gashi Allah ya bada mafita gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada mafita amma kuma ana neman mafita a wani guri sannan kuma na uku ya zama cewa mutane ba su yi la'akari da kuma aiki da abin da ya tabbata ba wannan na cikin abin da ya sabbaba rauni saboda haka littafin al'adabul mufrad yana daga cikin littafin da Imam al-Bukhari ya rubuta na daga cikin littafin Imam al-Bukhari akwai at-Tarikhul Kabir a tarihul kabir nan babban littafi ne wanda imam bukhari ya tattaro malamai waɗanda suke riwayan hadisai kowanne sai ya yi bayanin malamansa da kuma ɗalibansa da wanda ya jiyo daga gare su da waɗanda ya yi riwaya daga gare su alhali bai ji daga gare su ba ya tattara su shi ne farkon wanda ya rubuta irin wannan littafin da ya tattaro mutane shi yasa ko da wani malami ya ga littafin nan a tarihul kabir ya je ya samu khalifa ya ce ala urika sihran shin ba zan nuna maka wani sihiri ba abu ne wanda ba taɓa yi ba a tarihi a tattaro sunayen mutane kowa da kowa duk wanda aka san cikin tarihi a rubuta biografinsa a ce wani dan wani dan wani dan gari kaza yayi karatu gurin malam wani da malam wani da malam wani ga ɗalibansa kuma cikin malamansa ga waɗanda yayi riwa daga gare su alhali bai jiyo daga gare su ba kuma kowanne an rattaba su ala tartibil mu'jam kowanne an yi arin din su ne alfabetikali wani dan wani an fara daga alifar har zuwa ya'u ba a taba yi ba ba a san da irin wannan sana'ar ba sai da Imam Bukhari ya zo ya rubuta kuma littafin nan Imam Bukhari ya rubuta shi ne aka bai dogara kan wani littafi ba aka ya rubuta shi Ya ce na rubuta a tarikhul kabir gurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare nake rubuta shi in naga hasken wata sai in zo na sai in dauki alƙalami na sai in rubuta in ringa rubutawa a kayan rubuta shi gurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tarihul kabir wanda ya zama to marji'i babba ga wani duk wanda yake son ya san waɗanda suka yi riwaya to sai ka dogara ga tarihul kabir na al-imam bukhari akwai at-tarihul awsat akwai at-tarihul sagir duk naka sannan akwai littattafai irin su al-qira'atu al imam wanda imam bukhari ya rubuta shi ne saboda yayi bayanin hukuncin karatu bayan liman saboda an samu takaddama tsakanin malamai tattaunawa ta ilimi akan shin wanda ke bayan liman zai yi karatu ko ba zai yi karatu ba musamman idan ya zama liman na karatu a bayyane shi ma mu zai yi karatu ko ba zai yi karatu ba wasu malamai suka ce a'a wanda ke bayan liman ba zai yi karatu ba saboda duk wanda ya zama yana da liman fa imam lahu ƙira'a karatun liman ya ishe shi kira karatu amma imam al-bukhari shi yana ganin ko da mutum na bayan liman liman yana karatu a bayyane to wajibi ne ya karanta suratul fatiha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salati liman lam yaqra bi fatihati alkitab duk wanda bai karanta fatiha ba shi da sallah saboda ka sai an ka samu tattaunawa tsakanin su sai ya rubuta wannan juz'in saboda ya warware matsalar cewa to ga hadisai da dama da suka zo suna bayani akan cewa duk wanda bai yi karatu bayan liman ba bai karanta fatiha ba sawa'un yana karatu ne shi kadai ko yana sallah ne shi kadai ko yana bayan liman ne ko liman na karatu a bayyane ne ko yana karatu a sirce ne wajibi ne ya karanta suratul fatiha sai ya rubuta littafin alqira'atu khalf imam wanda ya kawo dalilai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Huraira waɗanda su ne suka rawaito hadisan da suke nuna cewa lalle ba za a yi karatu bayan liman ba idan liman na karatu a bayyane hadithin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu wata rana yayi sallar azbahi sai yace babu ina jin kuna karatu bayan liman sai suke ce ya rasulullahi muna muna yi sai yace to kada ku yi karatu bayan liman yace sai mutane su da karatu riwayan Abu Hurairah ne amma to shi Abu Hurairah da kanshi Imam Bukhari kamar da kawo a cikin littafin da ire-irensa suna bayanin cewa wajibi ne ka yi karatu a bayan liman ko da liman na karatu a bayyane shi abu hurairar da wai ruwaito hadisi saboda ka imam bukari sai ya tattaro irin matsalolin nan da abin da ya kafa hujja da su sai rubuta su a cikin alqira'atu khalfal imam kamar yadda yake da littafi wanda ake cewa Kalku af'alil ibad Kalku af'alil ibad imam bukari ne shi ma ya rubuta littafin ne dan yayi raddi ga wasu mutane wanda suka takaddama da shi saboda imam bukhari na cewa duk abin da mutum yayi to halitta ne duk abin da mutum zai yi halitta ne kuma idan ba mu manta ba lokacin da muka yi bayani kan tarjamar imam ahmad ibn hanbal mun ce na daga cikin abin da Allah ya jarci imam ahmad da shi cikin mihinan da imam ahmad ya fada shine fitinan cewa alkur'ani halitta ne shine kusan abinda wahalan da imam ahmad ya sha kenan inda ya tsaya kan cewa alkur'ani ba halitta bane alkur'ani maganan Allah ne saboda haka alkur'ani sifar Allah ne alkur'ani ba halitta bane su kuma daula a lokacin suna son su tabbatar saboda mu'tazilawa su ne waɗanda suke kusa da malam suke kusa da shugabanni a lokacin sai suke son su ɗora mutane kan cewa lalle alkur'ani halitta ne saboda suna son su kare wata manufa shi kuma imam ahmad shi ma yana kare wata manufa su manufan da suke kokarin karewa su hukuma a lokacin suna ganin idan aka ce alkur'ani ba halitta ba ne alkur'ani maganar allah ne alkur'ani kuma ba halitta ba ne to za a samu matsala da wasu mutane waɗanda suke cewa isa alaihi salatu wassalamu ba halitta ba ne isa alaihi salatu wassalamu shi ma kan shi ubangiji ne ba halitta ba ne suna ganin idan aka fito da wannan matsalar a haka cewa alkur'ani ba halitta bane to za a ba mu wa'ancan mutanen ƙarfi da hujja saboda kenan tunda alkur'ani magana Allah ne ba halitta bane shi ma Isa alaihi salatu wassalam kalimatuhu alqaha ila maryama saboda haka shikenan shi ma ba ba halitta bane kenan saboda haka hukuma sai ta so ta tarsa ta mutane akan cewa lalle ta sun ci alkur'ani halitta ne saboda a karya hujjan wa'ancan da suke cewa isa alaihi salatu wasalam ba halitta bane shi kuma imam ahmad ibn hanbal ya tsaya ne kan cewa zahirin alqur'ani ya nuna alqur'ani maganan Allah ne wa in ahadu min almushrikin istajaraka fa ajinhu hatta yasma' kalam Allah ko kuma aka alqur'ani kalam kalamullah ba halitta bane kalamullah kuma ba zai zama halitta ba saboda babu wani abu da zai zo daga Allah ya zamanto kuma halitta sifar Allah madaukin sarki ba zai zama halitta ba ba zai zama halitta ba kuma idan aka mai kuma kamar da annabi ke cewa a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq ai ba za a nemi tsari da halitta ba sai da abin da ya zama to ba halitta ba saboda haka akwai hujjoji da dama kamar da muka yi bayani a wancan lokacin da suke nuna cewa lalle alqur'ani ba halitta bane alqur'ani magana Allah ne to imam ahmad na ganin in aka yi sakaci da wannan mas'alar kan cewa alqur'ani halitta ne in aka yi sakaci a kai duk da an sha wahala an kakkashe mutane an sanya mutane cikin kurkuku saboda wannan matsalar imam ahmad shi kanshi an mai dukan da kamar da muka yi bayani da an da ki giwa wa'anda suka ne sun ce da giwan nan ta faɗi amma imam ahmad in yi su ya tashi ya ce alkur'anu kalamullahi wa laifin makhluk to imam ahmad ibn hanbal ya jajirce saboda da za a ce alkur'ani halitta ne to ma'anar shi shine za a iya samun kurakure ciki saboda duk abin da aka ce halitta ne baya cika sai ka samu tawaya a ciki to idan aka bude wannan kofin abin da zai kai ga gire shi ne kenan za a ce to alqur'ani tunda halitta ne ai za a iya samun kurakure a ciki saboda aka za a fara tunanin ayi editing din shi kamar yadda su ahlul kitabi sai mai da littafan su kuma kiman da alqur'ani ke da shi haiban da alqur'ani ke da shi za ta gushe tunda halitta ce to imam ahmad sai ya jajirce akan haka to imam bukhari ai yana kusa ne da zamanin imam ahmad bin hanbal fitinan nan bata riga ta kare ba fitinan khalqul qur'an bata riga ta kare ba a zamanin imam imam bukhari saboda haka yana cikin yawon neman ilimin sa da yada ilimi da karantarwa kamar yadda ya saba sai ya je garin khurasan wani garin da ake da wani babban malami da ake cewa Muhammad bin Yahya az-Zuhri Muhammad bin Yahya az-Zuhri babban malami ne malamin Imam Muslim <clears throat> hasali ma shi kanshi Imam Bukhari ya kafi wasu hadisi daga gare shi kuma ya rubuta hadisin a cikin littafin Sahihul Bukhari saboda Imam Bukhari mutum ne wanda ke ya yi riwaya gurin malamai manyan malamai waɗanda suka sada shi da tabi'ai irin su Fadlu bin Dukain irin su eh, Ismail bin Abi Uwais da manyan malamai waɗanda daga su sai kuma tabi'i sai sahabbai kuma yayi riwaya akan daga ta'annin shi kuma yayi riwaya daga waɗanda suke ƙasa da shi ɗalibansa har yake cewa mutum baya zama malami har sai yayi karatu gurin wanda ya fi shi karatu da wanda bai kai shi karatu ba da wanda yake daidai da shi a karatu wato sai ka cire girman kai kenan ka ɗauki ilimi a gurin kowa daga nan ne kake zama malami saboda ka shi kashi imam bukhari ya kafi hadisi a gurin muhammad bin yahya az-zuhri to amma da ya je kasan muhammad bin yahya az-zuhri sai ya tara dalibai ya tara gama garin mutane ya ce musu to wannan bawan Allah muhammad bin isma'il al-bukhari zai kawo mana ziyara a wannan garin mu kuma za mu je mu talbe shi zai zo ya yi karatu a masallaci kaza saboda haka ana gayyatar kowa a zo mutane suka yi cincirin da suka je masallaci suka jira al bukhari ya ce amma idan ya zo kada fa ku tambaye shi game da abin da ya shafi karatun alkur'ani kada ku tambaye shi game da abin da ya shafi karatun alkur'ani tunda matsalan nan ta gwajin cewa alkur'ani halitta ne ba halitta bane tana nan dai ba a riga an manta da ita ba matsalar tana nan sannan kuma aka fara to idan mutum ya karanta alkur'ani idan aka ce alkur'ani ba halitta bane to karatunmu na alkur'ani kuma fa idan muka karanta mu idan muka karanta alkur'ani wannan imam ahmad ya ce ba a magana kan wancan saboda kada a buɗe ƙofar shiga kuma a ce alkur'ani daga karshe halitta ne sai ce to kada ku tambaye imam bukhari game da wannan mas'alar ku kyale shi ku kyale shi kada ku tambaye shi to amma ka san mutane da fitina imamul bukhari ya zo cikin masallaci kowa an cika cikin masallaci imamul bukhari tun kafin ya fara karatun shi wani ya ce akwai rama kallawa ina da tambaya ya ce mene ne tambayanka ya ce idan na ce kullu huwa allahu ahad halitta ne ko ba halitta ba ne imamul bukhari ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ya halice ku da abin da kuke aikatawa shi kenan masallaci ta aka imo ce eh, yayyaye ya ce alkur'ani wanda ya karanta kur'ani halitta ne kaza kaza kaza sai aka hayaniya cikin masallaci karatun da imamu bukhari bai yi ba kenan sai aka fara hayaniya ai ya ce qur'ani halitta ne wanda ya ce ai bai ce ba ina ya ce alkur'ani halitta ne ya ce Allah shi ba aya ya kawo ba kaza shi kenan sai aka fara hayaniya cikin masallaci to Muhammad bin Yahya az-Zuhli shine malamin garin shine malamin Naisabu shine malamin garin saboda haka sai ya gya mu mutane ya ce to shi kenan wannan bawan Allah da ya zo tun da har ya kawo mana wannan fitinan ku je ku same shi kada ya zo na da ni cikin gari daya ba za mu zo na lafiya da shi ba saboda kawai fita bar mana garin nan sai aka samu matsala tsakanin shi da Muhammad bin Yahya az-Zuhri shikenan Muhammad Imam al-Bukhari sai ya tarkata nashi nashi sai ya fita daga gari sai ya koma garinsa garin Bukhara to shi yasa da ya koma garin sai ya rubuta wannan littafin da muka kawo khalqu af'alil ibad cewa duk abin da bawa ya aikata halitta ne Allah kuma ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sai zaman to dan yayi raddi ga waɗanda suka saba masa kan mawqifin nan shi bai ce ka ko ka ko karatunka na alqur'ani halitta bane shi dai abin da ya ce Allah shine ya halicci kai bawa da abinda ka aikata wannan kuma ya zama tuna daga cikin aƙidar ahalus sunna wal jamaa cewa Allah madaukakin sarki shi yake halittan ayyukan bayi imamu Tuhari ya kawo shi a cikin aƙidarsa. inda yake cewa menene wa wa af'alul ibadi khalqun wa af'alul ibadi khalqun min khalqun lahi ayyukan bayi halittan Allah ne duk abin da mutum aikata Allah ne ya halicce shi saboda aka sanya shi cikin mas'alar aƙida. saboda ka Imam Bukhari yana da waɗannan littafan wanda kowanne kuma ya zamanto wani irin ginshiki a babinsa. sa Imam Bukhari bayan ya gama yawon ilimin sa ya gama abin da ya faru tsakanin da Muhammad bin Yahya a zuhli ya faru sai ya koma garin Bukhara sai ya zauna ya ci gaba da karantar da dalibai yana karantar da su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma Allah ya ƙara jarabtan shi da wata jarabawa sarkin garin bukhara sai ya aika mai ake ce mai ɗan saƙo zuwa ga imamul bukhari ya je ya gya ma imamul bukhari ya zo gidansa ya zo ya karantar da yaransa da mutanen gidansa sahihul bukhari da a tarihul kabir ya karanta musu imamul bukhari ya ce ka je ka gaya masa ana la'uhinul ilma ni ba zan tozarta ilimi ba shi yasa cikin sahihul bukhari akwai babin akwai ta'aliqin da Imamul al-bukhari ya kawo la bagi li ahadin indahu min al-ilmi an yuhina nafsahu bai dacewa ga wani wanda Allah ya hore mai wani abu na ilimi ya da kansa abin da ke nufi kenan Allah ya baka ilimi kai malami ne kai dalibi ne kai almajiri ne ka koma kana bin mutanen duniya kana neman duniya a hannunsu ka koma ka wulakanta ilimi kana wulakanta ilimi dan kana neman abin duniya imam al-musari yana ganin wulakanta ilimi ne wulakanta kan mutum ne idan ya haka sai imam al-bukhari ya gaya madansa ko ka je ka ce masa ni ba zan zarta ilimi ba idan yana son in ji yadda mutanen gidansa da yaransa so su fito su zo su koyi ilimin kamar yadda mutane suke sa amma ni ba zan zo in je da ilimi na da karatu na in koma ina bin kofofin shuwagabanni ba saboda tun asali abinda aka sani ga magabata na kwarai shine ba su bibiyan kofofin shugabanni suna ganin mafi sharrin malami shine wanda zai rinka bibiyan kofin masu kuɗi amma kuma mafi alherin shugaba shine wanda zai rinka bibiyan kofofin malamai saboda ka ba malami ke zuwa gurin 'yan duniya ba a 'yan duniya su suke zuwa gurin malamai malamai su suke jiya masu kuyi kaza kada kuyi kaza in za su yi abu su ce yaya za a yi sai su ce masu kuyi kaza kada kuyi kaza haka aka samu shugabanni na kware suke yi abu ja'far al-mansur lokacin da ya so ya sanya yake ma imamu malik ya sanya ba shi zai sanya muwatta ya zama to shine abin da za a rinka amfani da shi ai bai sanya ba sai da tambaye imamu malik yace me kake gani za mu sanya muwatta ya zama to shine manhajan da za a rinka amfani da shi kasashen musulunci gabaki daya ya zama to da shi za a yi hukunce hukunce da shi za a yi shari'a da shi za a raba gado da shi duk wani abin da ya taso za a yi amfani da muwatta ne me kake gani kaga bai zabtar da shi kai tsaye ba saboda ba fannin shi bane sai ya tambayi imam malik yace to me kake gani imam malik yace me to a'a ni ba na ganin haka kada kai haka saboda idan kai haka akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yada a duniya zaka salwantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu dama saboda haka kabar mutane su yi amfani da abin da ya zo musu na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai zo na lafiya idan ba haka ba fitinar da imamu maliki ya gujewa za a fada ciki hakan nan za mu tuna da abin da ya shafi gina ka'aba da rusa ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa lalle ka'aba ba a gina ta akan qawaid na ibrahim alaihi salatu wassalam ba da ibrahim alaihi salatu wassalam ya gina san asali wa idh yarfa ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il kiras din da foundation din isma'il da ibrahim alaihi salatu wassalam ba akan shi ka'aba take ba saboda an samu matsala akwai lokacin da ka'abar ta rushe saboda wani irin suyulin da aka samu irin ruwa haka ta rusa ka'aba saboda an yi ruwa mai karfi ta abin sai ta rushe ƙuraishawa a cikin jahiliya su suke kula da ka'aba sai suka ce to a zo a sake gina ka'aba kowa ya kawo gudunmuwa amma da sharadi daya mutum in ya san akwai kuɗin haramun a cikin kuɗinsa, kada ya kawo ana son kuɗi ne na halal ka duba cikin jahiliya ma an san ba a gina addini ba a gina ɗakin Allah da kuɗin haramun tun a jahiliya su sun san da haka saboda ka duk wanda zai kawo gudunmuwa wajen gina wannan ɗakin na Allah ya zama to kuɗin halal zai kawo kowa sai ya tattara abin da yake da shi na dukiya to sai ya zama to abin da suka tara na halal ba zai iya gina ka'aba yadda take ba sai aka gina ka'aba daidai abin da ya samu sannan sai aka kewaye sauran gurin da ake ce ma hijir ismail wanda malamai suke cewa ba hijir ismail ba ne ake ce masa ana ce masa alhatsin amawa sun suke cewa hijir ismail saboda suna da itikadin cewa nan aka binne ismail to wannan kuma kuskure ne ba gurin aka binne ismail ba saboda ka ba hijir ismail ake ce ma ana ce mai hatsin wato gurin da ya rushe daga cikin ka'aba wanda ba a sake ginawa ba zai iya zama cewa to ga alamar cewa nan iyanan yana daga cikin ka'aba shi ma amma ba a samu an gina shi ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai annabi ya da ba dan mutane yanzu sabbin musulunta bane to da zan rusa ka'aba in na rusa sai in sake gina ta akan qawaid ibrahim sai in sanya masa kofofi guda biyu baban da minhu wa baban yakhrujuna minhu sai in saukar da kofan kuma saboda in ka dubi ka'aba yanzu ai kofan na sama ne baka iya hawa ka ce za ka shiga sai dai an zo an taimaka maka an sanya maka wani matakalan da za ka hau shawa su suka yi wannan dabarar saboda su hana wanda suke so su bar wanda suke son ya shiga bar aka annabi ya ce ni da zan samu damar da na rusa sai in saukar da kofan ƙasa duk wannan magana annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan na yi haka mutane ba za su fahimce ni ba sai ya kyale bar aka da ya kyale abdullahi bin zubair shi da ya zamanto shi ne khalifa aka yi mai mubaya'a a ɓangaren hijab sai ya tambaye na na aisha ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna miki inda aka sanya ka'aba ba ya ce e ta ce e ta ce nan ne zuwa nan ta ce e ya ce to za mu rusa ka'aba mu sake ginawa yadda annabi ya so ya yi mu cika ma annabi burinsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka abdullahi bin zubair sai ya rusa ka'aba sai ya sake gina ka'aban ya gina shi akan tubalin foundation din annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda haka sai aka ci gaba haka to amma da saboda siyasa da aka zo aka ci abdullahi bin zubair da yaƙi aka kashe shi ta ɓangaren shi khalifan da ya sa aka kashe shi sai aka tashi rusa ka'aba sai aka gina shi yadda yake a da aka mai da shi saboda kare ya zamanto a ce ai abdullahi bin zubair shine ya gina saboda aka sai ya rusa kaga in aka ce wanda kaga siyasa ba ta ci gaba ba kenan sai ya rusa sai ya mai da shi yadda yake a da saboda aka da abu jafar al-mansuri ya zo shi ma sai ya ce to yanzu tunda abubuwa sun tabbata an zauna lafiya ina son in rusa ka'aba in gina yadda abdullahi bin zubair ya gina mahallu shahid bai je ya zartar da shi ba sai da ya je samu imamu malik ya ce ga abin da nake son in yi me kake gani imamu malik ya ce a'a kada ka rusa kada ka rusa ka'aba kuma saboda idan ka rusa za ka ba ma wani dama shi ma wani shugaban in yi zo shi ma ya sake rusawa wani ya zo shi ma ya sake rusawa wani ya zo shi ma sai ya sake rusawa sai <clears throat> ya haka sai a mai da ka'aba abin wasa haibar da ka'aba take da shi sai ta bushe zukatun mutane sai zaman zuwa kamar wani wani museum din da wani ya zuwa kawai ya gina ya rusa ya gina ya rusa ce amma sau kai kada da ta haka da ka malami <clears throat> ba a san shi ya zama mai zuwa gurin masu kuɗi ko ya zama mai zuwa gurin masu mulki da sarauta sai dai kamar yadda wasu ke yi su je su yi masu nasiha game da abin da ya shafi talakawa imam al-bukhari alaihi rahmatullahi da ya ga haka sai ya koma ya bar garin saboda shi sarki da ya ji an ce imam al-bukhari zai zo ba yake to kuce me ya bar garin ta arkura imam al-bukhari da kasan bukhara garinsa? sai imamu bukhari ya koma wani kauye wajen gari inda babu ma mutane rayuwa ta yi ma imamu bukhari kunci kunci yayi kunci bukari ya yi addu'a kamar da imamu al na ibn hajar al-asqalani ya kawo yace ya Allah ƙasar nan ta mun kunci da qaddiyal ardu bima rahubat faqbidni ilayka ce Allah ƙasar nan ta mun kunci ka ɗauke ni zuwa gare ka ya Allah imamu bukari bayan nan bai yi wata ɗaya ba Allah ya ɗauki ransa alaihi rahmatullah ba a kawo wani abu game da tarjamin imam bukhari akan cewa matansa ƴaƴansa cikin duk abubuwan da na gani na tarjamin imam bukhari ba labarin da aka kawo game da matansa da ƴaƴansa yayi aure bai yi aure ba ƴaƴa nawa yake da shi waye maza da sauran su mata cikin su wallahu tabaraka ta'ala alam idan mun samu zamu zo mu yi bayani akan shi insha Allah saboda yanayin lokaci insha Allah za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu a sati ne zuwa bi izinin za mu ci gaba ko za mu fara da karatun littafin insha Allah daga hadisi na farko wannan tarihi kenan a takaice akan wane ne Imam Bukhari Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah alaihi rahmatullah ولعل في هذا القدر كفايه والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته eto eh, ya to shi ne wannan tuwar abu ne wanda aka kawo a dunkule a ce mutum na rayuwa kusan shi kadai babu wanda ke tattare da shi babu dalibai saboda na daga cikin babban musibar da zai iya samun malami ya zamanto babu waɗanda suke zuwa tsokan ilimin a wurin shi wannan ya ishi malami musiba ya zama to yau ya wayi gari ga shi ga karatun ga abin da yake son ya karantar amma babu waɗanda za su ɗauki ilimin wannan ya ishe shi musiba sai dai ga wanda bai san abin da yake yi ba wannan shi kaɗai shi za ko da abdurrazak eh, abdurrazak sun'ani ne ko abdurrazak bin hammam sun'ani in muka tana lokacin da ya je hajji ya je ya yi tsawafi ya gama aikin hajji ya ga ɗalibai ba su zo mai ba ya je ya rike kisiran ka'aba ya ce Allah mai nayi ya ce Allah mai nayi ce ni bakiya ne ce ni mudallisi ne me yasa ban ga ɗalibai sun zo min ba ya yi istighfar ya koma daga baya ya koma gida sai ga ɗalibai sun zo mai sau da a ce mutum malami yana rayuwa shi kaɗai babu waɗanda za su ɗauki karatu wannan ya ishe shi musiba ba sannan a ce kuma gabaki ɗaya mutane a ƙani mutum a tsangwame shi da sauran saboda yanzu mu ne muke ganin imamul bukari ai wani babban malami da waye da sauran mutane sun san da shi amma kuma kasan mutumin da aka yi rayuwa da shi ba a ganin kimarsa sai lokacin da Allah ya soke shi ne sai a ce subhanallahi ashe wani haka yake ashe mutumin kirki ne ashe kaza da kaza ne ɗabi'ar mutane kenan kamar da ƙwar'ani ma ya nuna game da yusuf alaihi salatu salam ga shi ya zo tsakanin su amma ba su imani da shi ba sai da ya mutu suka ce lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula amma yana tsakanin su ba su imani da shi ba saboda ka wannan kusan abin da aka kawo kenan eh, game da haka ba wai dan musibin bane ko wani abu amma rayuwan ba ta da amfani kuma rayuwan ba ta da amfani kuma wallahu tabaraka wa ta'ala ƙarfin imanin da wanda da eh, tabbas ai babu wani malamin da aka samu a duniya daga kan shi mafi mafi fitin halittun Allah mafi fitin sarki Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda Allah ya kyale bai jarce shi ba saboda ka nassin Qur'ani ne a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين wannan sunar Allah ne sai ya zarafci mutane don a san suwa ne ne masu gaskiya cikin awon su suwa ne makaryata ba zai yi ba ka yi imani kana abin kirki ka ko ba za a zarafce ka zai yi ba in ma ba a zarafce mutum ba to mutum ya tabbatar akwai matsala wanda Allah bai zarafce shi ba to akwai matsala za mu zo mu karanta hadisi cikin wannan littafin wanda mutum ne ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya annabi ce ka san wai abin da ake cewa ciwon kai ce ciwon kai wannan yi masu ciwon kai ba ya ce kasan abin da ake ce mai zazzabi ha sai ce ban san shi ba ban taɓa yi ba ya wuce annabi ya ce duk wanda ya sanya kaɗan wuta to ya kalli bawa Allah nan shi baya ciwo baya komai komai rayuwar shi lafiya lau to akwai matsala to ta yaya zai tsira ba a jarabce shi ba a kan kare masa zunubai ba saboda ka jarabawa na daga cikin hikimomin Allah da yake daga darajar bayansa da shi idan Allah ya jarabce mutum da rashi ya jarabce shi za mu zo kar ba sai mun wannan ba insha Allah nan gaba za mu zo mu karanci hadisan nan insha Allah da ta'ala alaikum salam dan Thank you. wannan shawara irin wannan muhadara shi ne zaman kanta wanda a hankali ana cikin karatun al'adabul mufrad insha Allah za mu zo mu rika taba su ɗaya bayan ɗaya ai amfanin karatu dama aiki da shi yawa da ka amfanin karatu kana da irin wannan littafin dan a san menene abin da ake ya dace a yi sai a yi kokarin yin shi idan ai haka zaka komai ne tafi daidai insha Allah muna fatan Allah ya samu dace subhanallahi wa bihamdihi la Allah ya anta